Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5 da ke Yamai. Sannan za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka muna nan kodiyaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Jummai Ali Makasa ke dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 4 da rabi kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin ƙasar Kamaru sun mai da martani dangane da wata sanarwa da Amurka ta fitar da ke cewa 'yan ƙasarta su guji wasu yankunan ƙasar saboda rashin cikakken tsaro. su ma amurka magana kawai suke don mu yanzu shashin inda muke aiki ba mu da wani matsala ai ba mu da wani matsala sam sannan muna tafi da shirin jawaban dattawan arewacin najeriya da kuma sabon shirinmu na tsintsiya maɗaurin ki daya amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa jin mai alli Cikin watanni shida masu zuwa idan Allah ya yarda ƙasar Turkiyya za ta ƙara taka muhimmiyar rawa a ƙasar Syria, domin rigakafin ƙarin rarrabuwar kawuna a ƙasar. Firaministan Turkiyya Binani Yildirim ya ba da wannan sanarwa a yau Asabar. Ya ce sun fahimci ya kamata a kawo ƙarshen zubar da jini haka nan. Minista Yildirim ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Istanbul cewa bai kamata a ce yara da mutanen da ba su san hawa ba ba su san sauka ba suna mutuwa babu gaira ba dalili a saboda haka ne ya ce ƙasar turkiya za ta ƙara zage dantse cikin watanni shida masu zuwa domin tabbatar al'amura ba su kara taɓarɓarewa ba haka kuma ya ce shugaba bashar al'asar na ƙasar syria da ƙungiyar daesh isis kenan da ƙungiyar kurdawa ta pkk ba su da wata rawar da za su taka a makomar ƙasar to amma tattauna da shugaba assad akan makomar ƙasar ya zama wajibi ya ce ko ana so ko ba a so shugaban na Siriya yana ɗaya daga cikin mutanen da ya zama wajibi a shawarwari da su. Ita kanta ƙasar Turkiyya tana fafata da 'yan yakin sa Kurdawan kudish Workers Party PKK a takaice, a saboda haka take nuna damuwa akan tasirin da Kurdawan suke ƙara samu ta kan iyakar ƙasar. Sojojin ƙasar Afghanistan sun kwace gundumar Kan Abad sa'o'i bayan da dakarun ƙungiyar Taliban sun mamaye gundumar. masu magana da yawan ma'aikatar tsaro da na harkokin cikin gida sun faɗawa wani taron ɗan jarida na haɗin gwiwa a birnin kabul cewa mummunar ba ta kashin da aka yi na kwace gundumar khan abad ya zama sanadin kashe akalla 'yan tawaye 75 ciki har da kwamandojin taliban guda hudu sun kuma tabbatar an kashe jami'an tsaron afghanistan guda shida goma sha shida kuma sun ji rauni yanzu haka jami'an tsaro suna aikin fatattakar sauran 'yan taliban a wasu wurare a gundumar dakarun kungiyar taliban sun kwace gundumar ne a harin da suka kai cikin dare kuma sun yi ikirarin cewa sun kashe da raunana sojojin afghanistan da dama haka kuma kungiyar ta taliban ta gabatar da wani faifan bidiyo na sojojin da ta kama a gundumar hukumomin kasar sun kuma tabbatar ana mummunar ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye a gunduman alabat da ke lardin kwanduz da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ranar litinin idan allah ya kai mu aka shirya sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai kai ziyara ƙasar kenya domin tattauna ta'addanci a ƙasashe makwabtan kenya kafin ya wuce zuwa najeriya da ƙasar saudi arabia da farko mr kerry zai gana da shugaban kenya uhuru kenyatta domin tattaunawa akan batutuwan da suka hada hada rikici a kasar sudan ta kudu makwabciyar kenya da kuma tarzoma a kasar somalia daga nan zai wuce zuwa najeriya inda zai gana da shugaba muhammadu buhari domin tattauna mummunar taɓarɓarewar tattalin arziki da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma barazanar ƙungiyar boko haram Ƙungiyar Boko Haram wadda ke da alhakin sace dubban mutane musamman matasa ciki har da kusan 'yan matan Chibok 300 a shekara ta 2014 ta kashe akalla mutane 20,000 a rikicin shekaru bakwai har ma ta zarce ƙungiyar ISIS domin a shekara ta 2015 ta zama ƙungiyar ta'addanci mafi muni a duniya. A karo na uku, tauraron 'yan wasan gudu na ƙasar Jamaica Usain Bolt ya sami nasarar samun lambar zinari, bayan da ayarinsa na tseren mita 400 sun sami nasara jiya Juma'a da daddare a wasannin Olympics da ake yi a birnin Rio de Janeiro ƙasar Brazil. Lambar zinari da Usain Bolt ya samu ya sa suna keke da keke da tauraron Amurka Carl Lewis da Finn Pabo waɗanda su ma suka zama zakara a shekarun 1980. Jummai Ali ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara daga kasar Kamaru inda jami'an tsaron kasar suka mai da martani dangane da wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar jiya juma'a wadda ta ce 'yan kasar ta su guji wasu yankunan kasar ta kamaru saboda rashin cikakken tsaro ga rahoton wakilin sashen hausa na murya amurka muhammad awul garba daga kamarun Matsalar rashin ingantaccen tsaro a ƙasar jamhuriyar Kamaru ya sanya waɗansu manyan ƙasashen duniya tunani kan ziyarar ƙasar musamman ma ƙasar Amurka. Na tambayi kwamsar Sanda Umaru na 'yan sandan birnin Yawunde ko ya yake ganin wannan matsalar? Wannan tambaya da ake ai su ma amerika magana kawai suke don mu yanzu shashin inda muke aiki ba mu da wani matsala ai ba mu da wani matsala sam to yanzu mu wannan shashin ai ba yakin komai ai ba mu yaki ai wanda aka yi garkuwa da su a ya sako su. Alhaji Lurwanu mai ba da shawara ne a bangaren tsaron ƙasar ta Kamaru. Su da maganar su wannan sun so faɗa ne kawai saboda bai sati ba da na dada wanda dare. Hotel da muka sauka Adamawa Hotel. Amerikawan suna na ciki a ciki sojojin su mun gan su da suka zo suna neman kasanta da a cikin mana alkawarin cewa za su zo su nemi mana labaru na tsaro. Da suna na wajen ba su ji an kama kowa ba ba su ji komai ba. Muhammad Kautal ɗan garin Mindif ne kan iyakan ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar ta Kamaru shi ma ya min tsokaci kamar haka. Bodan Najeriya da bodan Kamaru yanzu ka san ni ma na kan je in shiga Najeriya in sayo babur in shigo da shi min dif mu zo mu sayar nan marwa yanzu shekaran jiya ma na tura wani kani na yaje har ya dawo ba matsala ka can a cikin yini guda mu shiga mu fito ba matsala. Waɗansu jama'a da na hira da su kan matsalan tsaron ga abin da suka ce. Muna cikin kwanciyar hankali ta sashin ma arewa ma alhamdulillah. A matsalar tsaro a kasan Kamaru ba komai ba matsala kuma. Mama Awal Garba, murya Amurka daga kasar Kamaru. To yanzu kuma ga Jummai Alin ta sake dawa da shirinta na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya ɗaya Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da wannan sabon shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. kuma a tuna fa ba tare da haɗin kai da kuma zaman lafiya ba ƙasa ba za ta samu ci gaba ba a makon jiya wannan fili ya gayyato imam nuran ashafa da pastor james weye na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da ƙabilu wadda ke kaduna najeriya waɗanda suka zama zakaran gwajin dafe a ƙoƙarin da suke yi wajen tabbatar mabiya addinin musulunci da krista da waɗanda ba su bin wata addini da kuma ƙabilu sun fahimci juna an zauna lafiya a wannan makon na gayyato saje laman sarkin yakin awak wanda shi addinin gargajiya yake bi na fara tambayarsa shin wani mataki za a ɗauka ko kuma yaya za a samu zaman lafiya tsakanin al'umma ga abin da sarkin yakin awak ya ce eh. wato gwamnati ta yi kuskuren da aka dauke martaban sarakunan gargajiya To. da sarakunan gargajiya a bar sai zaman kanto. Su suka rike da kasa su ko suka san jama'a su suka san eh, mutanen da suke abuna eh, kalkashin su. Sai yau aka tashi aka wayi gari cewa sarakuna sai su saurare ita karamar hukuma ko kuma eh, gwamnatin jiya sannan sai abu ya fi karfin su sannan su zo suna neman sarakuna bayan abu ya baci To, gani na cewa idan da za a baiwa sarakunan gargajiya martabansu na zaman kansu, to wannan gani kamar za a sami cikakken zaman lafiya a kasar nan. To, ka yi bayanin cewa inda za a ba sarakunan gargajiya martabansu za a samu zaman lafiya. Me kake ganin yana haddasa rigingimu kamar na kabilanci da kuma na addini? Eh to, kamar na kabilanci, za tara cewa a ah, in ko wani abu yana faruwa a wuri sai a tara cewa shi sarkin gurin bai da fawa din da zai kashe wannan wutan sai a ce wai a'a ana jiran shi ko kuma chairman na na karamar hukuma ko kuma a ce a'a DPO to kafin nan wayannan hukuman su ce sun iso to wuri ya riga lalace amma idan da a ce kamar yadda aka kakkabe hannun sarakuna akan cewa ba su da dama su sheranta jama'ansu wai sai da su daidaita a da in aka suna baya dama ita wannan eh, jama'a dai suna nan tare da sarakunansu sarakuna su kuma duk abin da suka yi wa talakansu ya zauna ba wanda yake musantawa amma yau aka wayi garin da yake ba su da martaba sai ka je shi sarki saran kanshi bai tsira a wajen talakan ba to kaga yin hakan da ba su da martaban nan abin sai jama'a turai raina sarakuna ba za su saurari sarakuna ba siyasa sai a tarar cewa wani kalilan mutane a wani zuriya sai su tashi suna hawan wani zuriya wanda ya nuna cewa shi sarki ba da iko da zai kwabe su sannan kuma a eh. bangaren adine da mm. shi eh, sarkin gargajiya dai yana rike da kowane irin mutum ko mutum ba shi ne ko mutum bai da addini ko mutum kirista ko mutum musulmi kama ka wayi gare cewa a duk wani abun da zai taso ko a ce a bangaren kirista ne kaga sai a nuna cewa shi sarki baya cikin bakin wani abu ko kuma a bangaren eh, shi addini musulunci ne hmm. to sai aka nuna kamar shi sarkin gargajiya yana zama sarki ne kawai na wayanda ba su da addini alaliya kuwa ya kumshi jama'ar shi da kowane irin mutumin da yake a kasar shi don haka ina ganin cewa idan da za mai da hankali a mutunta a ba da eh, zaman kansu su sarakunan gargajiya kamar za a sami nasarar zaman lafiya a kowane irin eh, kauye da ko kuma kowane irin kabila don yanzu haka ɗin su sarakunan karan kansu ba su da urumin da za su je su hadu su zauna wai suna meeting a su a su amma a da su sarakuna sukan suna su zauna makwabci da makwabci su tattauna mene ya gamata su yi wa jamansu yau aka wayi gari cewa ba su da izini ba su da ikon su kira wani mitin a sai tare da eh, ita gwamnati ko kuma sai tare da wani hukuma to hmm. ne cewa rashin mutunta wayannan sarakunan gargajiya shi yana kara kawo wayannan iyamushi na na karnan bambanci ko kabilanci ko kuma takojin bangaren addini. Saje Lamaya sarkin yakin awai kenan. A shirinmu na makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji kiran da ya yi domin tabbatar an zauna lafiya. Haka kuma za ku ji ta bakin Aminu Abdu Baka Noma na kungiyar wanzar da zaman lafiya ta matasa da ke Kano da kuma shugaban kungiyar ma'abota kafafen yada labaru da raya ƙasa ɗan hajiya mai 'yan kunne. Idan kuna biye da mu a makon jiya na yi muku alkawarin za ku ji abin da ya sa Pastor James Way na cibiyar fahimtar da juna da wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna yake da hannu ɗaya da zai zama darasi a gare mu duka. Ni dinnan da inda ana iya gani za a ga cewa ina da hannu ɗaya ne. Hannun nan ɗaya kuwa na rasa shi ne saboda rashin fahimta na addini a lokacin da nake ji ai sai an ce an bar hamata iska aka ziga mu in suka ziga ana cewa ai an cuce ku an kaza ku to idan wani abu ya dan taso kaɗan ba ma jawa bakin mu linzami sai mu tashi ai muna ziga juna a ji a mutu kawai da yawa sun surwanta ta wannan halin kafin ma yanzu wannan rikici da ya shigo ya hayayyafa ana shigar da addini ana shigar da kabilanci ana shigar da duk abin da ya zo kasan nan sai ga an tallata shi ta hanyar addini don a yi batanci to ire-ire ababen nan ne dole ne mu tsaya tsayin daka a daina rasa mutane a daina kisa a daina samun nakasa mutane kamar da hannuna babu lokacin da nake ji kamar sai da karfin tuwo ne ake iya gyara abu da na san da abin da na san iya yanzu gaskiya da ba a kai inda aka kai ba har mu kai ga yiwa juna rauni to wannan ina nadama da wannan kuma ina ganin wa'yansu mata wanda da mazaje suna tare da mu Allah ya yi musu rasuwa ta wurin hanyar fitini fitini nan har ina jin to ina tosaya musu da mun sani da ba haka bane abin da baka yi ta wurin tattaunawa ba karfin to baya kawo amfani eh to ban tare numfashinka ba imam ka ga batun da shi fasoya akan cewa ya rasa hannun shi don dukan ku da 'yan banga ne eh, eh, eh. to a takaice ya aka yi har kuka fahimci cewa zaman lafiya nan shi ya fi komai ko ka zo kuka kafa wannan cibiya babu shakka a baya muna cikin 'yan gaba-gaba in ma in dai zafi ne na ra'ayin addini muna da zafin addini ido a rufe wanda ke sakamakon haka na san a unguwar romi babban eh, malami na sheik ahmad tijjani a lelori a romi nan aka ɗauke shi aka saka shi a rijiya aka kashe shi da waɗansu 'yan uwanmu kuma guda biyu almajirai da aka kashe tare da shi wanda har yau ina jin zafin wannan malami babban malami ne wanda muke alfahari da shi a cikin garin kaduna amma muka yi asarar wannan malami a unguwar romi lokacin rigiman zangon ƙasar. kuma bayan haka da kuma yan uwa abokai da suka nasarar rayukansu wannan yana cabon da ya tsaci a ah, wani lokacin ka tsamu kai tunanin ce shin waɗannan abubuwan da muke yi nan shin haka addini ce? shi shehi din nan namu na romi kowane lokaci yana ce mu yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan mu'amalansa shi ya jawo mai mutane mafiya zuwa ga musulunci cikin siffa da ɗabi'ansa shine ɗabi'a ne na rama cuta da alhairi Kirarin kirarinsa kenan mai rama cuta da alkhairi bai rama cuta da cuta ba siffa ta manzo bane sallallahu alaihi wasallam babu shakka abin da fasto ya faɗa wannan magana muhimmin magana ne haka ta a jiya muna cikin matasan da yake 'yan zafin kai ne ra'ayinmu na rikau ne ido a rufe in ba mu ba ba wani kuma wani ba wannan dole ko ya bi ra'ayinmu ko ko ba mu ba shi. zauna lafiya al'umma ta kasa ta masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a yau a tuna zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki kuma idan babu zaman lafiya ba za a samu ci gaba a ƙasa ba a kasance da mu makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri a halin yanzu kuwa jummai alice ke fatar a huta lafiya ya maɗaurin ɗaya babu wani hausa yarabawa da ibo ba mu rabewa To yanzu agogonmu a nan na cewa karfe biyar na yamma ne saura minti goma sha biyu yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawaban dattawan arewacin Najeriya. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. babban taron kwamitin makarfi na pdp ya kare da tsawaita wa'adin kwamitin rikon bayan babbar kotun tarayya ta bada umarnin dakatar da taron na fatakwal bangaren madu sharif ya ce taron haramtacce ne ga kakakin bangaren inuwa bala taro dai an riga an haramtar ko me suka yi sun san cewar za su dawo gidan jiya ne najeriya za ta yi yara miliyan hamsin rigakafin shan inna bayan gano yara da cutar a borno babbar sakataren ma'aikatar lafiya binta bello na ganin za a cimma nasarar fidda najeriya daga masu shan inna zuwa baɗi koma bayan da muka samu mai ya ƙara ɗaukar muku yan watanni kawai amma dai muna kan hanya mawakin barayi Alhaji Gambo ya riga mu gidan gaskiya Nasiru mai yama ya halarci jana'izar. Sun waka kuma ba amma yana da zaman lafiya kuma shi mai yawan ba a kyauta sadaka irin lokacin sallar karama ko sallar da zai yanke raƙumi ko kuma yanke sa yana dinga yin sadaka ga bayan Allah mu bukata. Duk da gargaɗin da hukumomi suka yi na hana shiga Saudiya da abubuwan da aka haramta an damƙe alazai uku daga kwara a Madina da hodar Iblis. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta damƙe matasa uku da ke da alhakin sace dan majalisar wakilai daga Katsina Sani Mashi. nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin Baduko a birnin Kaduna Alhaji Usman Sani da kuma shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani ga sarkin Baduko. Jama'a salamu alaikum. ina fatar kowa yana cikin ƙoshin lafiya da halin lafiya na farko dai muna godiya ga Allah da Allah ya kama wannan lokaci da mutum na Najeriya da aka so mu samun zaman lafiya kiran da zamu kara yi ga al'umma shine ya kamata mutane su ƙara miƙiya su ba gwamnati haɗin kai domin a samu zaman lafiya a kauce mu tada hargitsi da fitina musamman ta addini da ta kabilanci wadda yake in ta tashi Allah kaɗai san wanda take shafa wanda bai da haƙƙi kuma wanda ya tada wannan irin fitina da tabbatar da cewa haƙƙin al'umma wanda duk suka zubar da jini ta sanadin abin da ya tayar ba bisa ga gaskiya ba da abin da suka rasa na dukiya ya tabbatar da haƙƙin nan yana kan shi Allah ba zai bar shi ba to muna roƙon jama'a a zauna lafiya a yi ƙoƙarin kauce ma abin duk da zai zama fitina da ta da hankali wannan shine babban muhimmi wanda ya kai mu ga magana cewa ya kamata ita ma gwamnati mu ba ta goyon baya wajen karɓo kuɗaɗen nan da take yi wajen al'umma waɗanda ba a da hanyar da ta dace ba wajen fitar da su wato aka yi dai da hana wajen ɗaukar su saboda haka muna roƙo gwamnati ta karɓo su amma kuma akwai buƙatuwa bayan gwamnati ta karɓo eh, ma mutanen sassauci ya zanto an je karɓi kuɗin kuɗin sun dawo ma al'umma amma a zauna kotu a yi ta shari'a wani ɓata lokaci da kashe wasu kuɗin kuma daban to muna fata a karɓi kuɗin a ja layi da yawa daga su a kowanne kuɗinsu sun ma ƙasa amfani akwai buƙatuwa gwamnati ta karɓi kuɗin wajibi ne a ansa ba a ce a bari ba amma ya kamata kuma a tausaya cewa kuma sai an sake gabatar da su an zo an sake wani tereren da zai sake wata hayaniya daban kamar wannan kuma wanda ya kawo mana tunanin cewa ya kamata yadda gwamnati take ta shigo da tunanin maganan gyara dinnan a shiga cikin har kamfanin matatan man fetur wata ake kira nnpc wajen dafa depot ɗin da an ka lura in ka je kaman eh, suleja ka je gombe ka je gusau inda dai duk ake da depot depot ɗin za ga cewa mutane suna ta hada-hada hada-hadan nan takan taimaka tun daga kan mai sai da fura kan mai yaron mota da zai shiga mota da direba a ɗauko mai kan shi mai gidan man da zai biya kuɗi a kawo mashi mai su kansu ma'aikatan da suke dafa dafa din sun samu aiki masu gadin da ke wurin ne masu bada da man ne kowa yana samun aiki so akwai bukatuwa yanzu ma a ƙara akwai bukatu a kara depot depot a wasu wurare musamman nan arewa ta northwest domin northwest wuri ɗaya ne kawai muke ci eh, in ka cire kaduna dama wannan kuma na kowa da kowa ne amma depot sai kusa ya kamata a ce an samu wani wuri an yi ko da yake akwai depot a kano eh na san akwai wannan amma akwai bukatu a inganta su a ƙara waɗansu a wasu wuraren da ya dace a yi domin al'umma ta samu abin yi kuma ƙasa ta bunƙasa tare da ci gaban arziki gyaran ah, abin nan da aka ce za a yi drainage din river niger yake wannan zai ba matasa da yawa aiki zai rage ma hanyoyin motar mu daukar nauyin da suke dauka kaya da yawa za su biyo ruwa waɗansu za su biyo jirgin ƙasa zai ka ga cewa hanyoyin da aka yi na mota na kwalta sun ɗauki tsawon lokaci ba su lalace ba kuma matasa da suke gefen waɗannan rafuka da aka yashe zai ba su dama ayyuka masu kamun kifi masu aikin jirage masu ayyuka da yawa masu sana'o'i da yawa za su kasance tare da waɗannan mutane musamman inda za a dinga sauke kwantonin wato sundukan da aka ɗauko kaya daga kasashen waje wannan zai ba mutane dama kowa ya samu abin yi a samu mafita a cikin al'amura domin al'amuran ƙasar nan ba abu ɗaya ba ne kuma akwai bukatu wannan bawan Allah shi shugaban ƙasa mutane a bashi koyon baya wannan dattijo ba abin da ya dame shi illa ƙasar. ba wani abu ya sa a gaba ba da can yana matashi wanda yake da sha'awa da buƙata da ƙawa da san ado bai sa ya yi sata ba sai yanzu da Allah ya kawo mai girma da shekaru irin wannan kuma wannan abun ya jawo shi cikin tafiyar nan ne kawai domin tausayin al'umma da yadda ƙasar take da yadda waɗansu 'yan kalilan mutane suka makura ƙasa suka hana ta ci gaba kuma har yanzu waɗannan mutane muna ganin kila su ne har yanzu suke amfani da waɗansu 'yan majalisa domin kawo rashin zaman lafiya da rashin jituwa ya kamata su kansu 'yan majalisa su shiga cikin hankalin su san cewa talakawa suna son sa ido a kansu. shi ma shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilun arewacin najeriya ya ce. mai magana mr mark amani wanda aka aka fi sani da president na middle belt progressive forum shugaba na ƙananan kabilun arewacin najeriya jama'a assalamu alaikum wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda wadansu dalilai to amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a najeriya musamman kuma arewacin najeriya a gaskiyar magana ban ma kanmu gaskiya saboda haka a kullum kiran da nake yi to a gaskiyar magana idan za mu fito mu gaya kan mu gaskiya ko shakka babu babu irin matsalan da za mu samu makamancin irin abin da muke gani a yau domin duk mutumin da yake a najeriya musamman kuma arewacin najeriya har a ce za a wayi gari mu samu kanmu a cikin maguyacin hali irin wannan gaskiyar magana ƙarya ce so kiran da nake kokarin in yi anan nan shine na san akwai maganganu na manoma da makiyaya akwai maganganu dama na boko haram akwai maganganu na tallafawa matasa marasa aikin yi to ire-iren waɗannan abubuwa sun haddibi kasan nan wadansu mutanen kuma suna amfani da cewa talauci talauci talauci rushin idan talauci na damun mutum shi kenan sai ka je ka yi ta tada rigingimu shin in ka tada rigingimu watakila kana da iyalai kana da iyaye sai ka tada rigingimu shin ina iyalanka za su zauna ina ne iyayenka za su zauna kaga kai baka zauna lafiya ba iyayenku ba zauna lafiya ba iyalanka ba su zauna lafiya ba The Voice of America To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Cikin watanni shida masu zuwa idan Allah ya yarda ƙasar Turkiyya za ta ƙara taka muhimmiyar rawa a ƙasar Siriya. domin rigakafin ƙarin rarrabuwar kawuna a ƙasar. Firaministan Turkiyya Binani Yildirim ya ba da wannan sanarwa a yau Asabar. Ya ce sun fahimci ya kamata a kawo ƙarshen zubar da jini haka nan. Ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Istanbul cewa bai kamata a ce yara da mutanen da ba san hawa ba ba san sauka ba suna mutuwa babu gaira ba dalili. Sojojin ƙasar Afghanistan sun kwace gundumar Khan Abad sa'o'i bayan da dakarun ƙungiyar Taliban sun mamaye gundumar. Masu magana da yawon ma'aikatar tsaro da na harkokin cikin gida sun faɗawa wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa a birnin Kabul cewa mummunar ba ta kashin da aka yi na kwace gundumar Khan Abad ya zama sanadin kashe akalla 'yan tawaye 75 ciki har da kwamandojin Taliban guda hudu. A ranar Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara a kasar kenya domin tattauna ta'addanci a kasashe makwabtan kenya kafin ya wuce zuwa najeriya da kasar saudiya daga kenya mr zai wuce zuwa najeriya inda zai gana da shugaba muhammadu buhari domin tattauna mummunar taɓarɓarewa tattalin arziki da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma barazanar ƙungiyar boko haram ƙungiyar boko haram wadda ke da alhakin sace dubban mutane musamman matasa ciki har da kusan 'yan matan Chibok 300 a shekara ta 2014 ta kashe akalla mutane 20,000 a rikicin shekaru bakwai. to masu aro baki ɗaya abinda shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin jummai ali da ta ni gabatarwa sai siyon girma da ta hada shirin da kuma injiniyar mu malama zainab mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum